maganin yan mata ko mata aure ce Allah sarki da Allah dan kama mu dan kama mu ne zan kama maka hutawa zan yi hutawa eh karasa duk wanda zai kama maka a fadin garin nan sai ni ai kin san yanayin banye ce ka alhamdulillah haba baiwa Allah ya kace ba musulma ba in nemi taimako ki kama mun mu sauke shi kenan sai ya zama rigima to na ga kin yi kunshi kin yi kwalliyar amarya kuma karshen ta cewa amarya ce aka ka ya kamata mu baki sabis ko ba haka ba me sabis a bake kuma sai an fito an faɗa miki ko kwalli kin ga wannan ko mijinki ne ki haɗa mai ki wannan ki ga yawwa ko kefa wannan dubu uku ne da ɗari biyar kuma sai kin ci ribar dubu ashirin a kansa ya haka to ni na ce ma ina neman magani to ai a musulunci ma cewa aka ka rinka yin sabis ku matsalar ku kenan kisa sai ki ga dan kara miki kishiya kina budurwa billahi lalle yanzu dauki wannan wannan ah, a shayi kawai ki shayi wallahi kika sha wannan a shayi rike mana shi na menene ki rike to ga wannan bugun abuja ne haɗa mana kin ga yanzu wannan dubu biyu da ɗari biyar za ki baya idan allah ya taimake ki kice ya canja in ma motar nan ta kice kice wata kike so ki ga yadda za ku kare to wai duk waɗannan magunguna menene ce maka ban da lafiya lafiya ta kalau kaga ka same ni kawai sai magunguna kake da bani to yanzu ke banda abin ki so kike yanzu a gaban mutane faɗa miki na meye wannan kina mace ai kin san maganin me na baki ko ko kun fi son na ci a kifi eh ko a kunun tsamiya ko kuma in baki na man shafawa fara na san maganin. kin ga wannan wannan hadiyarsa zaki ko aure ya kara sai ya kori amaryar wallahi rike wannan eh, ko a baki na ciwon kugu in bayan ki yana rikewa ba ko ciwon kai bari daya bai Allah ki ga matsalar ki baki magani ko yawan cin kunu ma shi ma akwai maganin sa wallahi in ka ga mutum ya turbine sai ka bashi wannan ka sha ɗaya da safe ka sha ɗaya da rana wai dan Allah wani irin mai magani ne kai to na fahimce ki na fahimce ki ku irin ku ne wanda dole a muku dole ma akan magani ya hajiya tusa kika yi ne ko gudawa kike yi na baki na gudawa ko ai irin wannan ki fito ki tafi da yake faruwa na ga wannan kuma ya zo ya tsaya da ke a nan kai a irin kwarafan nan ne kai wannan dan da ya zo sai maganin kiskanci yake ta yi mun magunguna waye waye duk ga sunan sai fito min da su wannan Allah yadda na ganka da ya ka ji mana yadda na ganka ustaz ne kai ni tsara ne za ka yi eh, ai ustaz ko fi service ka ga yanzu wannan ka share rabi na rantse da Allah kun ma ba ta da kuɗi sai ta aro kuɗi ta yi haka yi maka ina neman magani to ai service ne ya zama wajibi wannan sai na hada shi da yara na sun a'a kaga kaga da bara mu ba tun tsazu fa yake kira yaran nan sojojin nan ai suna can wani kaga wannan idan kugun ka ma baya komawa sai an mai da kai ka sha wannan da aka yi maka bani da lafiya ko ya to wannan da sarki wannan irin mutanen banzan da ke barka haji ya ke ga aikin ladan ke za ki fi kowa morewa maganin nan wallahi za ki fi kowa ke kawai mu je wannan sai na sa yara sun mai dau kayan ka kamar nan kama mu kama mu dan dani na sauki haka kama mu dau kayan ka kamar nan to mutum banza ka kada wa alaikar salam kai baiwa Allah lafiya lafiya lau ina neman ke tsara waye ke tsara an ce kai na kwamin da ke aiki so da ke tsara ke to me ya faru baiwa Allah ke yanzu ki bari ki haihu mana mijinki ki ya ganganci da ya baki ki fara bin haka kina kokarin haihuwa kina da kwasan da ya rasa ya me suke ji a fim din nan ki dage ki ce sai kiki kan ga ciki kina dauke da shi ne raga ya bugo su da yawa wajen a hotel amma ya yi ƙoƙari dama ya da ni na san dama da a ce na mai auren wuri da ya tara zira wallahi to ki duba ko dan aikin samu da yadda je da kai yaran da gaba ɗaya sun tafi Allah ya sauke ki lafiya ke ji kai amma na ji daɗi wallahi ashe yaran nan iya da amfani nake ta zage shi wallahi an ko ga ba fa san ya za a yi ba ko kana magana ku bari a zubar hauka ake yi ai wallahi sai kin haihu na ga ma bai barar da shi sai na dake shi wallahi kai yaran nan ko ɗan ne bara an samu miki fenta za ki sha fenta ya rika saboda ai kin zo da abun alkhairi kai yamaha wallahi kika tuna wani jitar ina da aka sace mu shi tun muna gode kai ki amma ke kina ne sun kore amma kuma wallahi ba ki da wahala daukar ciki kai so nawa ha to ba dole a faɗa ba haka wata ran nan ta su da wai ta bawa ko daga ƙauye take ko daga ina ne ita ba kusan irin haka gaskiya gaskiya eh, bara ina zuwa ina zuwa ba ta aiki duk gwada mai sannu fa ina yi ina gajiya ba gajiya to eh na burge subhanallah wai da gaske ne ko kuma idona ne ko kuma ban ji mai kika ce ba da Allah. Kawai ta burge ni kuma ina son soyayya da kai. Allah sarki. Kai, tsaleliyar budurwa wanda ina ganin ki. Zan kasa zuwa in ce ina son ki kuma ki ce kina so na? Allah sarki. Wallahi ni ma kin kwanta mun are. Wallahi ina son Kai. Allah sarki. Kaga da ba ka yi kon Allah yake. dama wata yan gurgura gurgura ce take neman ta wahala ne baka da wata budurwa ni tun da nake ban taba soyayya ba ni da wata budurwa tun da uwar daki na ta rasu gun haihuwa ban ƙara yin wata budurwa ina son ki ina son ki one ina son ki two ina son ki three ina son ki five alive billahi lazi ne kin gama mamaye min zuciya wallahi ta ni daga yau ma ina ganin gaba ɗaya sunana sunan ki zai koma ban ba san me sunan ki ba a bana. Da ma guda ka yi ga ko kana so na ashe na tabbatar da baka so na ni ma gwaji ta ce ne na soyayya da irin gwaji ne ni ma dai kira nake na buge ta kira nake ta zagayo na buge ta wallahi ni ma gwaji ne kawata wata harkar shi mai yaudari ne dan ƙarya ne wannan daga kin ganshi ne waye mai zaki da wannan kema ina zaki kai shi shi ke ta ce yana so na yana so da Allah la haƙila kaga yara sun mun wayo wallahi tun da naga ta ce wannan na san akwai munafunci a harkar anya ba kaɗe su zan yi ba in ya so ta zama gurguwa ba ne